أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ko kuma mu nuna maka wani ɓangare na azabar da muka yi musu alkawarinta hakika mu masu cikakken iko ne a kansu ba za su iya yin galaba a kanmu a cikin komai ba